alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda jiya da biyu aka jajircewa rika samun abin da in an faɗa ba za mu ji kunya ba amma a ce an samu dubu ɗaya kawai da ɗan burbuɗi don na kamar abin akwai koma baya to don haka da fata za a ƙara yunkura a sake matsawa a ƙara jajircewa sannan akwai taimako da aka samu daga waje akwai alhaji yusuf mai siminti alhaji yusuf mai siminti wanda ya ba mu yadika ga su kamar da kuke gani yadi goma goma ne guda biyu da fatan allah da suke ya saka masa alheri sannan akwai alhaji hamza jibrin dagacin zango wanda ya aiko da naira dubu biyar sannan akwai alhaji sula mai siminti shi ma da ke jimin kebe shi ma ya aiko da kuɗi naira dubu biyar da fatan allah subhanahu ta'ala ya saka masa Zahiri kuma da fatan yan uwa kamar yadda tun farko za a ƙara dagewa ƙara jajircewa wajen ba da wannan tallafi domin tallafawa 'yan yara kan mu muke tallafawa domin tsamo su daga cikin hali na damuwa da kunci da takura to mu ma sanadiyya ce da sababi ne wanda Allah zai tsamo mu daga cikin ainihin wato kunci da takura da kuma halin da muke ciki din domin alƙawari ne na Allah wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah yana taimakawa bawa ne yayin da yake taimakawa dan uwansa kuma Allah subhanahu wataala yana jin kanmu ne yayin da mu ma muka ji kan wanda suke kasa da mu to dan haka lallai mu kula da waɗannan yara wajen taimaka musu da abin da za su ci da abin da za su yi tufafi a ranar sallah to kuma ba za mu samu wannan kaiwa ga wannan manufar ba dole sai kowa yi ya kokarinsa ne kaɗan ya bayar mai yawa ya bayar da fatan allah subhanahu wa ta'ala ba ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi